gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallama wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallon mu muna godiya da irin yadda kuke bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. Ci gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta. Domin ku muke yi, biyan bukatar ku shine abin da muke bukata saboda haka za mu ci